radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 30 ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda daidai da ga watan Zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu hari kun san cewa shekaru 101 da suka gabata ranar irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara ta 1920 mutanen kasar iraki suka fara bore domin kwarar turawan ingila in mulkin mallaka daga kasar su a karkashin jagorancin aitullah murza muhammad taqi shirazi bayan faduwar dalar usmaniya karshen yakin duniya na daya turawan ingila da faransa sun yi wutantar kasashen daular usmaniya tsakanin su inda rabon turawan ingila fada kan kasashen iraki palestine kuma jordan da haka waɗannan ƙasashe suka fara kwasar ɗimbin arziki da suka samu a waɗannan ƙasashe da suka mamaye a ƙasar iraki aitullah shirazi ya ba da fatawar jihadi da kuma mutanen ƙasar suka amsa wannan fatawa kuma suka fara bore na farko a wannan rana duk cewa dai turawan sun murkushe boran sun kuma ɗora sarki faisal ɗan sharifu makka akan sarautar ƙasar iraki amma ba da jimawa ba a sake wani boran wanda ya kai ga samun 'yancin kan ƙasar. da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara ta 1989 janar umar hassan albashir ya jagoranci wani jin mulki a ƙasar sudan wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya kifar da zababbiyar gwamnatin sarikul mahdi umar hassan albashir ya haɗa kai da dr hassan alturabi na jam'iyyar sudan national congress har kai ga zama shugaban ƙasar sudan bayan haka kuma ya fara bayyana siyasarsa akan amurka da haka kuma gwamnatin amurka da kasashen yammacin turai suka fara goyon bayan 'yan tawayen kasar sudan a yankin kudancin kasar har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a shekara ta 2011 kuma aka raba kasar sudan din da kasar sudan ta kudu daga bisani bayan matsin lamba da kasashen turai da 'yan koren turawa daga cikin sarakunan larabawa albashir ya mika kai inda kuma yana biyayya ga turawa sau da kafa da kuma sarakunan larabawa domin samun sauki da sassauci na matsalar lambar da yake fuskanta daga gare su da kuma kotun manyan laifuka ta duniya wadda hukumance take neman sa bisa zargin sa da yin kisan kiyashi a yankin darfur akan bakakin fata 'yan afirka waɗanda ba larabawa ba waɗanda suke yammacin ƙasar ta sudan amma da karshe dai duk da miƙa kai da albashir yayi ga turawa guguwar buran al'ummar ƙasar sudan ta kifar da sa a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2000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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya madal yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da sunusun ina wunte. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ya bayyana cewa samuwar haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ita ce umul haba'isin rashin zaman lafiyan yankin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin zaman rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar a ƙasar mali miliyoyin mutane ne daga sassa daban-daban na duniya suka halarci taron tunawa da juyayin shahadar imam muhammad jawad a birnin kazimiya na kasar iraki yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa samuwar haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ita ce umul haba'isin rashin zaman lafiyan yankin a ganawarsa da takwaransa na kasar azerbaijan ilham aliyov a jiya laraba a gefen zaman taron kasashe shida da suke yankin tekun caspian shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya jaddada cewa kafa haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ita ce musabbabin bullar duk wasu tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiyar yankin don haka samar da zaman lafiyar yankin za ta tabbata ce ta hanyar taimakekeniya tsakanin kasashen yankin a nashi bangaren shugaban kasar azerbaijan ilham aliyev ya bayyana cewa a zaman ganawarsa da shugaban kasar iran sun cimma yarjejeniyar karfafa alakar da ke tsakanin kasashensu tare da gudanar da taimakekeniya a bangarori da dama kasar iran ta bayyana kasar amurka a matsayin babbar mai take haƙoƙin ɗan adam a duniya mataimakin alkalin alkalan kasar iran kuma babban sakataren kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam a kasar kazim garib abadi ya bayyana cewa kasar amurka ita ce babbar mai take haƙoƙin bil'adama a duniya kuma jamhuriyar musulunci ta iran ita ce babbar wacce ta fi kowace ƙasa fuskantar ayyukan ta'addanci a duniya yana mai fahimci cewa kasar amurka ita ce ke taimakawa duk wani aikin ta'addanci da ake aiwatarwa a kasar iran garib ya bayyana hakan ne a zaman tare karan fayyace yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar amurka a jiya laraba yana mai bayyana cewa dole ne a zaman taron a ɗauki matakin fallasa laifukan da amurka take aikatawa musamman a fagen ayyukan ta'addanci babu ɓoye-ɓoye kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin zaman rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali a yayin zamansa a jiya laraba kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin zaman rundunar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekara guda a ƙasar mali amma ba tare da ƙarfafa matsayin ƙasar faransa na gudanar da tallafin tsaro a ƙasar ba kamar yadda a baya yake yi a lokacin da rundunar sojin faransa take aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'an amincewa da ci gaba da zaman rundunar wanzar da zaman lafiya lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta minusma daga ranar 30 ga watan yunin wannan shekara zuwa ranar 30 ga watan yunin shekara ta 2023 kuma mafi rinjayen mambobin kwamitin tsaron su goma sha uku a cikin goma sha biyar ne suka kada ƙuri'ar amincewa da kudirin yayin da ƙasar rasha da china suka ƙi goyon bayansa miliyoyin mutane ne daga sassa daban-daban na duniya suka halarci taron tunawa da juyayin shahadar imam muhammad jawad a birnin kazimiya na kasar iraki a bayanin bayan taro da kwamitin kula da hubaran kazimiya na kasar iraki ya fitar a yau alhamis ya bayyana cewa mutane fiye da miliyan hudu ne suka halarci taron juyayin tunawa da shahadar imam muhammad jawad alaihi salam jagoran shirya na tara daga cikin jagororin shirya goma sha biyu da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa da aka gudanar a hubbaran kazimiya na kasar iraki har ila yau bayanin bayan taron ya bayyana jin daɗinsa kan yadda aka gudanar da zaman taron lami lafiya ba tare da bullar wata matsala ba kuma masu hidima ga jama'a sun iyaka ƙoƙarinsu wajen kula da taimakawa mutane fashewan bom daga cikin bamabamai da rundunar mamayen saudiya suka harba kan lardunan ma'arib da sa'ada sun janyo hasarar rayuka da jikatan wasu a kasar yemen wani mutum ɗaya ya yi shahada a lardin ma'arif yayin da wani guda ya jikata a lardin sa'ada sakamakon fashe-fashen wasu bamabamai da rundunar ƙawancen saudiya da amurka suka harba kan lardunan biyu lamarin da ya janyo yawan waɗanda fashe-fashen bamabamai suka ritsa da su suka haura zuwa mutane hudu a cikin ƙasa da awanni 24 da suka gabata majiyar tsaron ƙasar yemen ta bayyana cewa rundunar ƙawancen Saudiyya da amurka suna ƙaddamar da hare-haren bamabamai kan yankunan da jama'a suke rayuwa kuma wasu bamabaman ba a lokacin da aka harba su suke fashewa ba don haka a duk lokacin da bamabaman suka fashe sukan janyo mutuwa da jikatan jama'a da suke harkokinsu a yankunan ƙarshen labarun duniyan kenan. thank you madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin nan namu leka iran Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shin wanda cikin mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya. har ila yau masu shara zuwa kasuwanci ma kofa a buɗe take kuma muna shari kan wasu muhimman butuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu amfana kuma za su kanci da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan wani sauraro abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a nan kasar iran kamar yadda muka saba daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar iran akwai batun bikin baje kolin kayayyakin yawon shakatawa na musulunci na duniya wanda za a yi filin baje koli na dindindin na nan kasar iran da ke birnin tehran taron baje kolin na yawon shakatawa na kashin musulmi za a yi shi ne a ranar bakwai ga wannan wata da muke ciki da haɗin gwiwar ma'aikatar al'adu yawon buɗe ido sana'o'in hannu na kasar iran da sauran kuma masu ruwa da tsaki a wannan bangaren sakatan zartarwa na kungiyar ta iwtp expo ya bayyana cewa lokacin bikin za a da wani zama na musamman da masu otel-otel da masu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da suke aiwa kashe daban-daban na musulmi yadda su yi aiki tare wajen musayar bangaren da suke da kwarewa tsarin yawon bude ido da bunƙasa damakin da ake da su a waɗannan ƙasashe na musulmi. kasashen turkiya pakistan iraq tajikistan da sauran kasashen da ke yankin tekun fasha da mawaɗan da suka fito daga nahiyar afirka dukkan su an gayyace su domin halartar wannan gagarumin taro da kuma baje kolin kayayyakin su a cikin rumfa da aka keɓe don gudanar da wannan gagarumin bikin baje koli. a bangare guda kuma ministan al'adu da yawon bude ido da koyarwa addinin musulunci na kasar iran ya kira da a yawaita gudanar da tattaunawa ta tarurruka tsakanin addinai domin yana samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin biya addinin musulunci da na kirista muhammad mahadi ismaili ministan yawon shakatawa al'adu da koyarwa addini ta kasar iran ya kara da cewa ganawa tsakanin biya addinan musulunci da kiristanci yana jagorantar samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinan musamman da lokacin da amurka take yada farfaganda nuna kyamar musulmi da musulunci a ƙasashen duniya musamman ma a ƙasashen turai babban darakan cibiyar yada addinin musulunci na ƙasar iran ayatullahi ali riza a arafi ya gana da shugaban babban cocin roman katolika na duniya papa roma francis a fadar vatican da ke ƙasar italy domin ƙarafa dangantaka da ke tsakanin ɓangarorin biyu ayatullahi a arafi ya isa fadar vatican ne a ranar talata ta gabata kuma ya samu kyawar tarba daga papa roma ya yi ishara game da matsayin da musulmi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti da makarantar ta hausa take da shi wajen da irin namijin kokarin take yi wajen kusanto da addinai na Allah da aka saukar da su daga sama domin rawaye sabanin tunani al'adu zamantakewa da ke tsakani a hirar da aka da ministan al'adu na iran din ya kira ga fadar vatican da ta yi aiki bisa abin da ta ɗoru a kan shi na tarihi da aka santa ta nuna wa duniya kyakkyawar mahangarta game da addinin musulunci har ila yau ayatullahi a arafi shugaban makarantar hausa da ke nan ƙasar iran ya sa saƙon jagora na kasar iran imamu kamna'i kuma ya jinjina game da irin tarihi mai asali da vatican take da shi da kuma dangantakarta da ƙasashen latin amurka da kuma irin matakan take ɗauka na samar da kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da kiristoci. da kuma kare waɗanda ake zalunta a duniya kuma ya nuna fatansa na ganin sun ci gaba da ƙoƙari wajen kare haƙoƙin waɗanda aka zalunta a duniya musamman al'ummar falastinu yaman kuma su rika fayyace matsayinsu a fili a kowane lokaci jagoran yana fatan za a ɗauki wannan matakin wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu kuma mafita ta kasance bisa zaɓin falastinawa ta hanyar da zaɓe tsakanin al'ummar falastinu masu daraja ciki har da mabiya addinai daban-daban da ke rayuwa a wannan yanki a nasa bangaren fafarowan francis ya yake da saƙo ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da hukumomi na addini da sauran manya-manyan malamai da ke nan ƙasar iran a wajen zaman ayatullahi a arafi ya san da shirin cibiyar da ke jagoranta na yin aiki tare da cibiyoyin kimiyya da fasaha ta addini da suka hada da cocin katolika wurin gano hanyoyi na warware matsalolin da duniya take fuskanta a yau rauni da ake da shi wajen sanin ubangiji da imani da Allah da lalacewar zukata da karancin dogaro da duniyar gaibi da rawar na tubalin ginin iyali da rawar da mata ke takawa da matsayi maɗaukaki da suke da shi da azabtarwa da zarantar al'umma da yawaitar talauci da yunwa da yaƙi da lalata ƙasashe da kuma rusa tattalin arzikin al'umma da kuma ƙaruwar ayyukan ta'addanci da tsaron ra'ayi wanda ba za a iya magance su ba dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ba tare da samun gagarumar gudunmuwa daga ɓangaren addinai da ake da su saukakku daga sama ba. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana sa ya zama wajin mujalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu da wasu bayanai game da sabon da suka faru a wato a cikin anan kasar Iran da fata masu amfana kuma an nake cewa a zama lafiya. ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen yawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a same ka muku kide kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa, to bari koma gefe haɗa ku da nadir javadi da cin wannan waka da gabatar mana da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin Ayaz oldu bellere Ezber olup dillere Şuride bülbüllere Gülistan'dır Khorasan Allah edip diresan Kurban ol Hasan Milyon milyon Müslüman çağırırlar Khorasan İmam Riza'ya kurban Gülistan'dır Khorasan Allah edip esan Kurban ağam, istedin beni Hazreti Hakk'ın Ben naibul ziyareyim Ey aşinay Hazreti Hakk'ın Saysız tamarzların Sevleyiptir iltiması dua Havsa gelmeye Hamı sevleyin Sana hazreti hey, hey, hey, Milyon milyon Müslüman Çağırırlar Khorasan Milyon milyon Müslüman Çağırırlar Khorasan Hasan İmam Rıza'ya kurban Gülistan'dır Khorasan Allah edip esan a gashe ka nadir jawadi vahid taj kenan aka ji a cikin wannan waka da ya yi fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. Yeah. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin Tahir Amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.